ba na sake cire naira dubu kyauta a cikin wannan website ba ta da na saka ko sisi ba idan ba manta ba a bidin da gabata na muku bidiyo akan yadda ake samun kuɗi ta hanyar filayin na games a cikin wannan website wadda kana rajista za su baka naira ɗari wadda za ka yi playing na game da ita domin samun kuɗi a cikin wannan website a cikin wannan bidiyon zan na maka yadda za ka juya wannan naira ɗari zuwa naira dubu a cikin wannan website sannan za mu yi live withdrawal da ku a cikin wannan bidiyon saboda ku bi wani step by step step domin ganin yaya ake yin aikin. Link ɗin za ku jista da wannan website yana a description na wannan bidiyon saboda ku je ku danna wannan akan wannan link ɗin. Idan muka san ya ake jista ba kallin bidiyon mu na farko za ka ga yadda ake jista a cikin wannan website. So kawai kana buƙatar phone number ne za ka cire zirin farko daga nan sai password sai a turo maka ainihin code kana sakawa shikenan boom ka jista za su baka 100 naira for free. Bugu da ƙari, a cikin wannan website za ka riƙa samun 150 for free a kowace rana. Kawai idan ka shigo a cikin wannan website ka danna akan wannan benefit ɗin za su baka naira hamsin hamsin har sau uku a cikin wannan rana. Sabida haka za ka samu 150 for free. Kenan ko da ka yi games da wannan naira ɗari ɗin ta ƙare kai tsaye za ka iya samun wasu kuɗi da za ka iya sake playing na games da su kyauta a cikin wannan website. Bari in baka misali. Misali da na yi playing na wannan na games da ainihin wannan naira ɗari ɗin za ka cewa cewa na yi losing kuma wannan naira ta tafi amma idan ka duba zan iya samun wasu kuɗi a ciki da zan iya ƙara playing na games a cikin su saboda ka san na akan wannan gate gate ɗin so biyu za su baka kuma daga baya za ka iya dawo ka ƙara claiming na 50 naira for free ok to yanzu zan nuna maka games guda biyu da za ka yi amfani da su ka yi making na 1000 ko abin da ya sama a cikin wannan website for free kai scrolling a ƙasa za ga wannan games ɗin da aka rubuta kamar haka sai ka danna ta tana buɗewa game da zaka iya playing ita akalla da naira goma zaka iya farawa ko naira biyar duka zaka iya shiga kai kuma idan ka duba zaka zaɓi number ne ka saka amount ɗin da kake so ka shiga da shi sa'annan sai ka danna ainihin akan wannan ah, button ɗin so za mu jira minti ɗaya ya kammala ta inda za mu ga result kamar haka idan kuka duba za ku ga cewa an yi losing so yanzu zaki sabar girin kamar haka sai in sake shiga da 15 naira saboda haka sai mu jira minti ɗaya ya kammala Idan kuka duba za ku ga cewa a yanzu an yi winning kamar haka. su yanda ake yin ta kenan. Za ka iya yi da 10 naira, za ka iya da 5 naira, su za ka iya shiga saboda ka yi ainihin minimizing. Me yasa kake fara yin wannan games din Saboda ita kana iya fara yi da 10 naira. A game ta gaba zan nuna muku ita aka fi samu da yawa amma ita ba za ka iya shiga da 10 naira ba. Shi yasa za ka fara daga nan a lokacin da balance naka ya kai irin 200 haka su daga nan sai ka fara yin waccan game din ta gaba. wato wannan zan nuna maka a yanzu so bayan na dan jima ina playing na wancan games din daga nan sai na shigo na scrolling a ƙasa so idan ka duba ga wata game nan da aka rubuta ma big 7 so zaka shiga wannan big 7 din sai kai playing ɗinta idan ka duba abin da zaka iya fara playing da shi shine naira 90 so kawai ita ba wani abu zaka yi ba saitawa da ka saita amount din zaka shiga da shi kawai zaka danna ni akan rotate so wannan za su rika yin rotating a lokacin da yayi matching wannan kaman games ne da kuka saba yi za ku ga idan ka abin da ka samu wani lokacin ɗari shida wani lokacin abubuwa za ka iya samun kuɗi da yawa da ita su idan ka duba last winning da na yi a cikin wannan na samu ɗari shida da hamsin a yanzu haka idan kuka duba balance nawa ya kai ainihin dubu ɗai da ɗari ɗaya su da haka kai zan nuna muku yadda ake withdraw a yanzu so kamar yadda aka zaba domin withdraw za mu kuma akan home sai mu danna akan mine sai mu danna akan wannan withdrawal din so muna danna akan withdrawal sai mu saka amount abin da ka saka shine dubu ɗaya su. za su ja wannan charges din daga sauran ɗari ɗin da ka bari a ciki da haka balas naka dole ya kasance dubu ɗaya da ɗari ɗai kamin ka yi withdrawal na dubu ɗaya so idan ba dubu ɗaya ba kuma sai dubu biyu dubu uku yanda tsarin withdrawal nasu yake kenan so sai ka danna akan withdraw already na saka accounts nawa so yanzu idan muka zo muka danna akan record za ku ga cewa gashi nan is under review wato in review za mu jira zuwa ya shigo so withdrawal yakan ɗauki zuwa irin mintuna ashirin haka kamin ya shigo da haka bayan mintuna ashirin idan kuka duba za ku ga withdrawal ya yi successful da zan dana a cikin ainihin famfi nawa za ku ga kuɗin sun shigo lafiya lau da kuma za mu koma a cikin website ɗin mu koma a cikin records mu duba za mu ga yanzu withdrawal is completed saboda kai tsaye yanda ake yin amfani da shi kenan so idan ka koma wannan gefen kuma za ka ga ina da ɗari takwas wannan referral bonus ne idan ka danna za ka gan shi a nan so yana kai dubu ɗaya za ka yi withdrawal ɗin shi directly ko kuma kai exchange ɗin shi ya koma zuwa ainihin main balance wanda za ka iya play na games da shi domin deposit kuma za ka zo ka danna akan wallet kana dannawa akan wallet idan ka duba ga su nan wannan gold nasu gold coins gold dubu ɗaya yana daidai da naira dubu ɗaya, dubu biyar daidai dubu eh, naira dubu biyar, gold dubu goma daidai naira dubu goma. So kowanne kake so sai ka danna zai kai ka wurin deposit kamar da na a bidiyon farko. Ga referral kuma ka danna akan invitation za ka ga referral code da referral link ka sai kai sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Kai tsayin da ake amfani da wannan website kenan da fatar kun ji daɗin wannan bidiyon idan haka ne kada ku manta subscribing, liking da kuma sharing. gode mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.